Bitrus ta fari Sura uku Haka kuma, ku matan aure, ku mika kanku ga mazanku, domin idan akwai waɗansu mazan da ba su gaskanta da karmar Allah ba, mai yiwuwa ta wurin hali mai kyau na matansu, Allah zai dawo su ko ba a yi musu magana ba, sa'an da suka ga halinku mai tsafta da kuma ladabinku. su juyo, kada adon da kuke yi ya zama na jiki kawai, kamar su kitso, da kayan zinariya, da tufafi masu tsada, a maimakon haka, bari adonku ya zama na zuciya, wato, adonku na saukin kai da kuma natsuwa, wanda baya lalacewa, wanda yake da muhimmiyar daraja a wurin Allah. Gama a da haka matan da suka keɓe kansu da tsarki ga Allah, masu sa zuciya gare shi kuma, sukan yi wa kansu ado, sukan kuma mika kansu ga mazansu. Misali, Saratu ta yi wa mijinta Ibrahim biyayya har tana kiransa Ubangijinta, ku kuma ‘ya'yanta ne na gaske, idan kun yi aiki mai kyau, idan kuma ba ku yarda wani abu ya tsoratar da ku ba, haka kuma ku maza, sai ku yi zamanku da matanku tare da tunani, ku girmama su, da yake su ba su da ƙarfi kamar ku, gama da ku da matanku duka a tare kun sami gado alherin rai daga wurin Allah, ku yi haka domin kada wani abu ya hana addu'o'inku. a ƙarshe kuma bari dukanku ku haɗa hankalinku ya zama ɗaya, kuna jin tausayin juna, kuna kuma kaunar uwa, kuna nuna halin taimakon juna ba tare da ɗaga kai ba, kada ku rama mugunta da mugunta, ko zagi da zagi, ku rama dai da albarka, ai domin wannan ne musamman Allah ya kira ku, nufinsa ne ku da kanku, ku sami albarka. gama a rubuce yake cewa, Wanda yake so ya ji dadin rayuwa, wanda yake so ya ga kwanaki masu kyau, sai ya kame harshensa daga mugunta, ya kuma kame bakinsa daga yin karya, sai ya rabu da mugunta, ya yi kirki, ya nemi salama da dukan zuciyarsa, gama idanun Ubangiji suna akan masu aikata adalci, kunuwansa kuma suna jin kukansu, amma fuskar Ubangiji tana kin masu aikata mugunta. To, in kuna kwazon yin abin da yake nagari, ba wanda zai yi muku wani abu, amma ko kun sha wuya saboda aikata adalci, ai, ku masu albarka ne, domin haka kada ku ji tsoron masu yi muku mugunta, kada kuma ku damu da su, sai dai ku girmama almasihu a zukatanku, ku yarda shi Ubangiji ne, ku kuma zama a shirye. kullum ku bayyana wa duk wanda ya tambaye ku dalilin da ya sa kuka sa zuciya ga bin almasihu, amma ku yi shi da saukin kai, da ban girma. Har yanzu ku tabbata kun kasance da tunaninku babu laifi, domin in an yi muku maganar ɓata suna, waɗanda suka zage ku saboda halayenku masu kyau cikin almasihu su sha kunya. gama zai fi kyau idan Allah ne ya nufa haka, ku sha wahala a kan abin da yake daidai, da ku sha wuya a kan abin da ba daidai ba. Haka yake da almasihu, shi mai adalci ya mutu saboda mu marasa adalci, ya mutu sau ɗaya ne tak ba kare saboda zunubai, domin ya kai mu ga Allah, an kashe shi a jiki. amma an rayar da shi a ruhu, a cikin ruhu ne kuma ya tafi wurin ruhohin da suke cikin kurkuku ya yi musu shela. Ruhohin nan su ne waɗanda a da ba su yi biyayya ga Allah ba, ko da yake Allah ya yi haƙuri da su a lokacin da Nuhu yake sassaka jirgin, a lokacin mutane kaɗan ne suka tsira ta wurin ruwa, wato, mutane takwas, ruwan kuwa kwatanci ne na wankan baftismar da ta cece ku a yanzu, amma ceton da muka samu kuwa ba saboda an fitar da datti daga jikinmu ba ne, amma ta wurin roƙon Allah mu kasance da tabbaci cewa tunaninmu ba zai ba mu laifi ba saboda tashin Yesu almasihu daga matattu. Almasihu dai ya tafi sama. yana a hannun dama na Allah, inda an sa mala'iku da masu mulki da masu iko a ƙarƙashinsa.